wa haisu maddu iya ma kayyun karu taraddudul imami fihi yusaru wa qala ya halifani wan nikahu بينهما الفسح له يتاه وجعل القول لمن جاء بما يشبه وارتداه بعض العلماء والنوء والوصف إذا ما اختلفا فيه للاهتلاف في القدر اكتفى والقول قول الزوج فيما أينا من قدره مع حلفه بعد البناء متشكرا wata halifun zaujatu in lam ya halifi wata kata dima ayyana bil khalafi wa in huma ta halafa fi nau'i ma wa in huma ta halafa fi nau'i ma uzdiqa ma kana fa halfan ulzima wa in huma ta halafa fi nau'i ma uzdiqa ma kana fa halfan ulzima وفي الأسيه يثبت النكاح بين ومهر مثل حالها يباه to muna cikin dai bayani akan inda sun kai sabani fi kadari sadaki ya kare wacce magana ya shigo cikin wa tambaytutuka guda uku waɗanda ya kasance duk suna haɗe da wacce baitukan sun haga ta baiti goma an gane ku sai ce wa haisu ma iya makayun karo wa hisu maddu'iya lokacin da ya kasance da mata da miji gudan su yayi da abun malayin ma kayyun karo abin aka iya musu in ya kasance mace ta zo da abin ba a shibahu ba ko miji zo da abin ba a shibahu ba to taraddudul imami fihi usaru taraddudul imami sabanin kauluka na imamu maliki yi usaru an rato shi fihi gare shi ina na za a samu irin wannan can inda mun ka hito sun yi sabani akan qadaru sadaki Tace ce dubu ɗari tamanin to nan duk hukunci guda ne to nan amma an samu ɗan bambanci kaɗan na nan nan ga sai imamu na malik radiyallahu anhu ya ce a kula da ashibahu cikin su waye da awal ashibahu wai da abin da ba ashibahu ba to shine ce wa haisu maddu'iya lokacin da mata ko miji gudansu watan ya gida wa maƙayyun karo abin da aka musu bai zo da ashibahu ba ta ce abin da kai min sadaki dubu ɗari ya ce ne kan dubu hamsin ne miki sadaki to nan yanzu gare mu mi a galibin abin da aka sadaki dubu hamsin don haka shi nan shi zo da shi ba ita ba to tare dudu imam fihi usaru ko kuma allah misali ta ce dubu ya ce dubu hamsin amma garin da suka ga jayayya abin da an kahin sadaki dubu ɗari wazo da ashibahu, ita ta zo da ashibahu, to tare dudu imam fihi usaru imamu na maliki nan fahimta ce ta kasu kashi biyu mata yi kaja waƙala ya halifa ne waƙala ce ga irin wannan in gudan su yadda awa ashbahu guda kuma yadda awa abinda ba ashbahu ba ita ta ce ita shi ya ce hamsin ita kuma ta ce ɗari ne da ashbahu to ya halifa ne abinda imamu na malake ce ya halifa ne shi ke nan ta rantse su rantse in ta rantse ya rantse to wanne kawo aure watan alfashu watan buɗe wannan auren yutahu ana kaddata shi ma tsakanin su haka imamu malik ya ce ga wata da'awa tashi ya ce nan ga in ya kasance ta yi da'awa a bahu ya yi da'awa abin da ba a bahu ba ta rantse su rantse in ta rantse ya rantse a buɗe aure sannan waje allar kaula sannan kuma kauli ne na biyu waje allar kaula ya sanya zance man ja abi ma a bahu ga wanda ya kasance zo da abin da ya kasance shine a mahi kamata amma shi ko sai shi rance in ya zo da ajbahu in ita ta yi da'awa jibahu ta ce abin da kai min sadaki dubu ɗari ya ce dubu hamsin in garin nan abin da an kahiyan sadaki dubu ɗari ƙaunin ta aka ɗauka amma ta rance in ya kasance garin nan abin da an kahiyan sadaki dubu hamsin ƙauli ne na kenan don haka ce waje alal ƙauli biman ja abima liman ja a jibahu hmm. bima jibahu to warta dahu ba'adul ulama wasu daga cikin maluma sun kace to wannan kauli shi ya daddai idan ta zo da ashbahu ta rantsi akan ashbahu idan ya zo da ashbahu sharanci akan ashbahu idan ya kiran tsuwa akan ashbahu lazima hu madda'at idan ta kiran tsuwa akan ashbahu lazima ha madda'ahu wannan uwal wasfu idza ma talafa watan wannan wal wasfu idan suka yi sabani wannan da nau'i wal wasfu da sifa iza matalafa in sun kai sabani gare su kamar menene misalin nau'i tace abin da kai min sadaki kai min sadaki da dinari yace ni kan na miki sadaki da tuwahi ban ce kuɗi zan baki ba tace dubu hamsin kace zaka bani yace a'a ce miki ni zan baki tura min atamha na dubu hamsin ko zan baki tura min atamha tace a'a ni kan abin da kace zaka bani dubu hamsin nan nan ga nau'i kenan wal wasfu ko kuma sun kai sabani akan akan sifa tace abin da kace zaka bani za ka bani bawa bawa za ka bani turkiyi ya ce ni kan abin ce zan baki bawa zan jiyi Abudun turkiyun sifa kenan mi a sifa abudun din nan turkiyun mi a sifan wannan zan jiyun sun kai sabani ta ce abin da kace za ka bani za ka bani abudun turkiyun ya ce a ni kan abin ce zan baki za ni baki bawa zan jiyun wannan urasfu izama hatalafa fihi kalli hitilafi fil kitafa to ikitafa ana isuwa. kal iktilafi tamka sabani fil qadri ga gudu can mun san wanda mun kai ga in sun kai sabani ga gudu ya halifa yan rance shi rance in ta rance wan nikahu bainahum al faslu hu yutahu wal qawlu kal iktilafi fil qadri haka ne hmm lil ihtilafi qadri kuma karanta baiti gaba dai wannan uwal wasfu izama hatalafa fihi kalihtilafi ku ko lilihtilafi to ikitafa shina isuwa watan lilihtilafi ga irin sabanin da an kai fil qadr ga irin sabanin da an kai gurgudu can mun ce tace 100 yace 50 yace ta rantse su rantse in ta rantse ya rantse shikenan sai a buɗe aure ko kuma Allah misali yayyada da abin ta faɗa a tabbatar da almi ko kuma ta yadda abin da ya faɗa a tabbatar da almai to nan shi ma haka za a yi wal qawlu qawlu zawji fi ma ayyana wal qawlu qawlu zawji fi ma ayyana ma halfihi ko min qadarihi ma halfihi ba adal bina wal qawlu qawlu to inda kasance kuma an ka samu sabani tsakanin mata da miji mun shigo cikin sabani wanda an kai akan nau'i ko kuma tan jinsi ko kuma sifa to shi na ce amma nan kuma sai koma ga can matsalar mu ta farko wadda adda baiti goma sha uku ya koma da don dan duccen qabla bina'ina aka magana to inda an samu sabani ga qadar su daki ba adal bina'iha wa ba'dahu fal qawlu qawlu rajuli illa bi urfin aw kitabin muzjalin to yace to wal qawlu ko wal qawlu zance qawlu zoji zance miji aka doka fi ma ayyana ga abin da miji ya ayyana min qadarihi na gurgado nai ma a tare da halfihi tsuwa ta ba'adar bina'i bayan bina'i idan da mata da miji sun ka samu sabani akan kadar sadaki sai da an haka ta gida ne sai dauko dubu tamanin ya bata ta ce a'a ne kan dubu ɗari mun kai da kai ya ce a'a ne kan dubu tamanin mun kai da ke to nan kauri ne aka ɗauka tun da an riga an yi bina'i nan yanzu wahiyar tun. ita an iya ita mai ƙara shi a wanda aka ƙara wal bayyantu alal mudda'i wal minu alama ankara don haka nan in ka diba ta riga ta sake abinda an nata ya koma ga hannu nai ta riga ta kai gida ne wahiyar mudda'iyatun ta koma mai ƙara ashe da mai ƙara ce waka rantsuwa wanda aka ƙara don haka ƙauli ne aka ɗauka amma sai shirinci wata halifu zaujatu ita wannan mata za ta rantse in lanya hali in bai rantse ba in ta rantse shi kenan abin da ta ce a bata shi za a bata wata katabi sai ta hukunci ma ayyana abin da ta ayyana bil halafi da rantsuwarta idan ta rantse sai a bata wannan abin da ta ce shi ne in ta ce in ta ce ɗari mun kai da kai ya ce tamanin an ka ce to a akan tamanin ya kiran tsuwa a ce ke a akan ɗari in ta a akan ɗari shi kinsa shi ba ta ɗari wannan shi a hukuncin saɓani ga gwargwado ba adal bina'i fa halfin ulzima ya ce to wa'in ta halafa wa'in huma idan mata da miji ta halafa sun ka samu saɓani fino ma kana ba takrari na ba fi nau'i ma kana adal bina'i fi nau'i ma kana adal bina'i an gane ko ce kayan min sadaki da bawa ya ce na miki sadaki da kuɗi ko ce kayan min sadaki da kuɗi ce na miki sadaki da tufafi fi nau'i ma kana fa halfan ulzima nan rantsuwa ta lizimce ta ta lizimce shi sannan kuma wani kuluhu ma ka halfihima nukulin su tamkar rantsuwa suna in ta rantsa ya rantsa za a buɗe aure in ta rantsa ya rantsa a buɗe aure haka nan kuma in sun kai nukuli a buɗe aure to haka nan kuma watan idan ya rantsa wa in ya rantsa shi lazima ha ma halafa abin da rantsuwa ya lazimce ta in ta rantsa ta abin da ta rantsuwa ya lazimce shi fino ima uzdika ga nau'in abin da an kai ta daƙi da shi idan ya kasance an kai saɓani ga nau'in abin da an kai sadaki da shi an san abin da aka ce ma nau'i da annau'u da asifatu kusan ma'anar su guda da nau'u da jinsu kusan ma'anar su guda nau'i da jinsi kamar alal misali tace tuha yace a'a ba tuha ba ni ka miki sadaki da shi na ya miki sadaki da dabawa nau'i kenan to mutahi to nan aka ce in tar rantsi rantsi shin za a bude aure ko ko in ta yi nukuli ya nukuli za a buɗe aure sai ciwo fil asahi ƙaunin da an mahi inganci yana muƙabala da sahihi wanda ce a buɗe aure Ƙaunin da ya kasance an mahi inganci wa fil asahi ya zubutun nikahu arame zai tabbata tsakaninsu wa maharun liha laha mubahun wa maharun liha sadakin tamkatta mubahun laha ya halatta gare ta za a ba ta sadaki na tamkatta to nan nan gafa in an ka bude auren hukuma ya za a yi nan da cewa fil asahi yazbutun nikahu to an kaya da fil asahi yazbutun nikahu wa mahru min lihala hamu bahu mutlaqan na shi kan nan an tabbatar da almin ko an buɗe shi da tan rance yan rance da ƙaunin da ce a buɗe aure an ka bude aure wa mahru min lihala hama bahun sadakin tabkata za a bata shi amma nan da sharadi kashe kasance sadakin tabkar ta fa shigo ta ma abin da ta yi da'awa ta ce dubu ɗari kai min sadaki ita kuma mai kyawo ta ya asulita an ka cito to a ƙalla ta sadakin tabkar ta an ka cito to irin wancan ana mace sadaki dubu ɗari da hamsin ta ganin ba a ba ta sadakun milli saboda da ma kenan shi musamaha an kai mai mukarama an kai mai ya kamata a mai sadaki dubu ɗari da hamsin sai an kai mai dubu ɗari an ka cito to yanzu irin wance ana mata sadaki ne an ka ce dubu ɗari da hamsin to nan sai a koma ga abin da ta yi da'awa a bata shi ba a bata mahar milli an gane ko hakanan shi kuma in ya kasance abin da ya yi da'awa ya kasa ma abin da an ka kaddata sadaki ya kasa ma abin da ya da'awa da an ka toce shi dubu tamanin na an ka ce to a koma ga ta sadakun milli an ka zo jin sadakun milli sai an ka ce sadakun milli ha ita kuma dubu saba'in shi yasa da min laha shi ko ya kasa ma da awatai to a koma ga da awatai shi ba da tamanin tun da shi aka jayayya ita an saku nata shi ko abin da dawa an yi kasa ga nashi wajen min li nan sai a koma ga ainihin dubu tamanin shine da awahu ba a koma ga akalli min da awahu alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wajen da shi ta ya ce inda an magana hmm. wata ke ma haisu ya za ta karɓar da ma ma ya ni na hmm. bi ba ana magana bina'i na ana magana ba adal abin za a bude aure in an ka bude aure kuma wa mahrumin ba mubahul laha eh, ko an bude aure mahrumin ba mubahul laha ko an tabbatar da aure don ya riga hayata ka tun da ya riga ta ka shirkin nan kaga sadakin ta bai tafiya banza sai a koma ga sadakun milli amma in bai gota ma da awahu ba in bai kasa ma da awahu ba bai gota ma da awaha ba in ya kasa ma abin da yi da awa ko ya gota ma abin da yi da awa wannan sai a koma ga abin ta yi da'awa in ya gota mu haka nan in ya kasa mu abin da ya yi da'awa sai a koma ga abin da ya yi da'awa din mutum na ba da sallah hula ta faɗi to hullan nan in ya kasance magani an ka samu ta an ka dan hula da an ka sha magani an ka samai ya shahi hullar to in hullar ta faɗi babu sallah kamar hulla ɗaya haka wadda ka sa ga kai to sa hula ga kai ai ana sallah babu hulla ba lazimi na ba sallah da hulla ana sallah babu hulla abinda a wajibi a ruhi al'aura wajibi na kawai a ruhi al'aura ma bai na sota ila rukubati wanda ruhi da bakin cibiya ta zuwa ga idanu sauna in yi sallah akwai sallah ta jabiru na abdullahi radiyallahu anhu ya sallah daga shi sai zane guda ya sarkahe guda ga icin shanya ya lalaga guda ya sallah babu hula babu komi haka na ya sallah ya ƙara sallah wasu samari sun ka ce ana sallah da zane guda sai ce dan irin kowa waye jahilai ne haka babu nasi ba mu da nasi na hadisi akan sallah da hulla ana magana akan na magani ilgazi na an kai can ilgazi na an kai ba rauni ɗaya aka nuhi ba hmm. kamar na magana Hmm. kahin shi sallah in shi na da arwalla in shi na da wanka ne in shi na da arwalla to sai shi wanke kan kawai in shi na cikin tsarki ne kaga in bai cikin tsarki da ma dai wani tsarki zai sake yi in shi na cikin tsarki a ko bai cikin tsarki sai ya wanke kan tun da lum'a ta riga ta bayyana amma da shi na da arwalla na an hakwanci an kace shi ko mu sha saboda sallolin da ta gaba

mai kwana biyar idan al'ada ta taho mata takwan biyar ba ta ɗoke ba ta ƙara kwana uku in ta ƙara kwana uku idan jini ya ɗoke in jini sake dawa kwana biyar za ta koma ma da ya kawai na akwai ɗayar shalaha ta shiga kin sa jini ya gota sai in ta yi haka nan kamar sau uku ta ga koma takwas shi sai shi kasance tana al'ada biyar tana uku kenan tana biyar tana takwas wadda ya kasance mai biyar da takwas ita ko za ta takaita kan mahiyan al'adarta in ta ɗauki mahiyan al'adarta kuma san ta istihari na kwana uku in dai ba in kiɗa ya jinin kai ba kamar sa ce hukumu an yi da kasin na dvd na karatun motar sar alhalin wanda yake kashi na hudu karatu na 29 zuwa na 38 yana na an hito da 200 ba sauran tambaya na'am to Allah ya ba su lahiya Allah ya ba su lahiya Allah ya jishe ta lahiya <clears throat> sallu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala nabi akwai wani yaro jabiru wanda annan makwacinmu shi na cikin hadimai na a wannan karatun da muka shi cikin yaran masu mashin shekaran jiya ya sun samu hadari wajen sun hito da gwadabawa wajen daurin aure shi a cikin yaren da sun ka samu hitar rayuka na Allah ya kaddari adali ne kare da shi da wani yaro da annan kuma shi ya mushi ma an ce almajirina na na ya magana da malami ne ya ce ko da sahin sai da zo ya karatu makaranta bayan haka na sannan ya tafi kuma wani hadarin ya rutsa da shi sannan kuma akwai wani yaro shi ma shi ma dan dan malamin mu na malam Isa a abin gasar dawa shi ma wannan hatsarin ya rutsa shi an ce kabo kabo ma shi kai an ce ki da ma ga alama kamar doka ta sun kai haya a su dai uku din duk gaba ɗaya Allah ya karbi rayukansu kuma an samu hitar rayuka ga wasu daban-daban daban-daban dukkanin su dai Allah shi gafarta musu Allah shiga musu da rahmati ita mutuwa ko ina an ka sanya ta nan ta ruwa ga mutum in dai tahiya ba ta sabota ba mutum 'yan mutu to ana dan muhammai gafara kuma ko ta sabota shi mumini ba yanke tsammani ga rahama Allah gare shi ana tsammanin ya samu rahama ta Allah balle ma wanda ya hito makaranta ko kuma wanda ka hidima ta makaranta duk wanda ka zuwa makaranta shi karatu an san ya doki addini da muhimmanci ya doki ibada ta da muhimmanci shina ganin hikima ibada cikin rayuwa ta kuma shina jin daɗin ibada ta tunda tun da har shika zuwa makaranta ko shi ka zuwa masallaci to irin waɗannan duk da wani abu faru gare su ita mutuwa ba ta da gori ga kowa tana iya faruwa kuma ala kulli hali tana iya zakkuwa in ka gata wani baka san ta kaza ta zakkuwa ba don haka kace ga da wani mutu ni ko mutuwa ta mai kyauta a'a babu wanda ya san karshe don hakan ga dukkanin musulmi in sun ka mutu azaci alheri gare su mazo Allah sallallahu alaihi wasallam shi na cewa zannu bil mu'minina hairan. sannan kuma shi na cewa haslatani laysa fawqahuma shay'un min alkhairi wa haslatani laysa fawqahuma shay'un min sharri akwai ababa akwai ɗabi'u guda biyu waɗanda kasance ba harin da a sama gare su huznu zanni billahi wa huznu zanni bin nasi kyauta da to ga Allah da kyauta da to ga mutane shi da cikin ɗabi'u wanda kasance ba alherin da saman su ka kyauta da zatonka ga Allah ka kyauta da zatonka kuma ga mutane haka nan kuma haslata ni laysa fawqahuma shay'un min sharri akwai ɗabi'u guda biyu ba sharrin da a asama gare su su'u zanni billahi wa su'u zanni bin nasi muna zato ga Allah da muna zato ga mutane una guda biyu na kasance ba sharin da asaman su don hakan ga shi mumini inda ya cika ka roƙan mai Allah gafara kakka dibi hinda da aikata wani tsakani da Allah ne na in mm, dai kawai in sha da ababen da aikata na kwarai ka ambato su kai ta faɗi kai ta faɗi wani ai mai kaza na mai kaza na haka kan kanka daga mugun aiki ne gaba ɗaya in ka san ayyuka ne na kwarai tsamo su kai ta faɗin su in kun haka kasance ku goma kuna faɗin haka nan kun kai ta faɗin ayyuka ne na alheri to Allah zai yarda da shaida kura na alƙiyama Allah ya sanya shi cikin rahmaniya ta saboda kun shaida shi shaidu na kwarai kamar da mazo sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cikin hadisai ne daban-daban an san wannan don hakan ga za mu sanya su cikin addu'a Allah shi gafarta musu dukkanin wanda sun kai gaye mu Allah shi gafarta musu da suka rasu da wannan da bata da lafiya akwai wani da kasance kuma dan uwa ne ya samu karaya shi ma shi na roƙon Allah a sanya shi cikin addu'a Allah shi bashi lahiya shi ma Allah shi bashi lahiya shi ma ya bi hanya zuwa zuwa a cida tayar mota ta ɗebe ta cime shi na bisa ga mashin ta rabke shi kwaɗe ƙafa ta kare kaga wannan da ya kaddara ce wadda ke ko ga kowa tana iya faruwa a marasa lahiya Allah ba su lahiya Allah muna roƙonka Allah an sun karga mu Allah gafarta musu mu karanta musu qul huwallahu kafa goma sha mu ba da lada gare su bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad samad lam yalid walam ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya rabbal alamina. Allah wa'annan bayin naka Allah ka gafarce su Allah ka gafarta musu Allah ka yahe musu kusakuran su Allah muna roƙonka Allah ka muna arzikin gama lahiya yadda mun ka haro musulmi Allah ka samu ƙari haka nan Allah dukkanin marasa lahiya muna musulmi Allah ka ba su lahiya masu lahiya Allah ka ba su ikon gode ma lahiya da ka ba su ku sarrafa ta inda ka umurta ya rabbal alamin Allah ka ba mu ihlasi ka wala mafi wa niyatan Allah ka karbi ayyukan mu sarrafa mu adalan Allah muna roƙon ka dukkanin abin da ka zama alheri gare mu duniya mu da lahira mu ka ba mu iko aikatawa abin da bai zama alheri gare mu duniya da lahira ka ba mu iko ne ta tatai Allah ka ba mu iko bai umarnin ka ka ba mu iko barin abin da ka hana ya rabbal alamina Allah ka shirya da mu ka sanya mu cikin bayan ka yunka.